الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من yi الله تبارك وتعالى ta'ala godiya da ya sake dawo القرآن الكريم muna cikin suratul nur muna kan aya ta insha Allah talatin da da biyu zuwa talatin da hudu insha Allah akwai tambayoyi kafin mu fara wani ce assalamu ta sha ruwa lafiya malamin bayana shi ne ina karatu da ƙwari na zarba sai suratun kafi ta zaunin ranar juma'a shi zan iya karanta ta da niyyar da niyyar biyu ma'ana da wanda ake karanta ta ranar juma'a da kuma saukan da nake da kuma saukan da nake karzo domin domin ranar juma'a da ta zama ranar juma'a ko kuma dole sai dai na karanta su daban-daban idan an binci tambayar shi ne yana karatu da kokari kuma saukar ranar juma'a ne sannan kuma ya biyo ta kansu wata kafin na haka tun da ya biyo ta kuma kafin yanzu zai haɗa biyu ne a kan niyyar cewa zala ya ke zuwa da ya karanta ranar juma'a za a haska masa tsakanin sama da ƙasa wani mai hada su a matsayin kwafikan ko kuma to karatun alkur'ani daban waccan bayan suna kuma daban idan ka kula za ka ga ko mutanen saudiya da suke da zira'atul qur'ani karatu alkur'ani da suke da shi da tashar su ta alkur'ani da ba ɗaya na tv idan kana bibiyar su za su ga ranar juma'a mutan da za su ɗaukar da suka ta ɗauko sai sun saka an karanta tsoratun ta haka sannan su koma inda su wani ya nuna maka karatun ka na sauka ga zai wace tsoratun sunan sunan kuma da barke ne zaman kanta take yi ah, kuma ma ai sai ka gode ma Allah da ya haɗa maka abu biyu ga saukar Qur'ani ga karanta kuma suratul kahfi a matsayin na na daban wannan wata sunna ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ko kuma ya yi bayani yana cewa kwarar sukuratul kafi ko daren ko kuma wurin juma'a wannan wata suna ce mai zaman kanta na wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ah. wa rahmatullahi yake wa barakatuh fatan malam ta sha ruwa wato lafiya allah ya karba mana da ibadunmu amin yake tambaya ta a nan malam ita ce ah, da yin sallar tahajjudi a gida da kuma yin ta a musallaci cikin jama'a wanne ya fi ladar da kuma alkhairi da kuma alkhairi gare mu duba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku yi sallar nafila a gida da wato ku yi sallar nafila a gida dan hakan ya fi alheri a gare ku to ai ina da kamar ya mutu tambayar da kan take nan ko ya ce da yi ta a gida da kuma yin ta a masallaci wanda ya yi kuma zai ce duba da hadisin annabi ya ce ku yi sallar nafila a gida domin ya yi alheri to ai kamar ya amsa tambayar to sai dai idan yana neman ra'ayoyin malamai ne akan fahimtar da suke da gida wannan kuma amma a bisa abin da ya faɗa lalle hadisi annabi ya yi magana a kan salatin mar'i fi baitihi afdal illa maktuba salatar mutum a cikin gidansa ta fi alheri sai dai faɗin farilla ce idan farilla ce ya tafi masallaci to da wannan hadisin shi ma yake cewa duba ga abin da annabi duba ga wannan hadisi lalle a gidan ya fi amma idan kana neman ra'ayoyin malamai ba fa na ba ni ba na cikin wanda za ka bi ra'ayina ba na cikin ne ne ka bi ra'ayin malamai su kuma ga abin da suka fara alajina ta fatawar malamai mai lamba dubu arba'in da dari uku da hamsin da tara sun yi wannan magana ga abin da suke cewa suka ce fil masjid a masallaci afdal ya fi ka zo kai tahajjud a masallaci amma wannan fifi ku ji ce lirrijal ga mazaje ne ya fi dalilin su kuma li'iyain sha'ira ce domin wannan shi ke nuna alamar addini ya karka mutane sun cika masallaci suna ibada kuma sun fi ba ma al'ummar tsoro waɗanda ba musulmai ba da a ce masallacin an rufe shi kowa ya tafi ba za a nuna kamar sha'ari na addini ya yi ba amma idan ba idan al'umma suka cika masallaci liman yana biya ana ta sallah to duk wanda ya gamsu ya san cewa sun tsayar da wani abu na addini kuma suna wani lokaci na musamman an sani ba ko kuma da shi su ma da su kuma suka ce yi ajal wato ajal jiya. samun ladan tsayuwar kire ya fi saboda al'umma ce ta hazu ita kuma jama'ar rahama ce saboda ka ta ya fi mutum tsaya da zai tsaya a gidan tsaye to amma na ba sai suka keɓance cewa wannan fifikon ba idan ka nafi ramadan idan ya kasance a ramadan a ramadan a zo a yi rashin a masallaci shi a wajen su yanki amma waje da ramadan to iji an nasibar min salati ku fi biyu ku sanya wani rabo a cikin sallolin ku a dakunan wala Allah ina jin ya fahimci abin da nake nufi ko kuma abin da su malamai suke nufi suna nufin zuwa masallaci a yi tahajjud ya fi gari yawan jama'a kamar yawan ladar ku sannan kuma kun bayyana cewa watan naku na musamman ne kowa bai kuya bai yanzu daren an haɗu ana nuna ma waɗanda ma ba musulmi ba suna kan isra'ila da musulmi suke raya da rasu da ba. wannan kawai shi ne ra'ayi amma in ba haka wasu hadisi da ta kawo shi da yake magana a kan wannan sannan shi za ta ce kuma idan ya kasance a cikin ramadan a wani kwanan kuma suka ce suka ce ita ta hajji ta fi a masallaci sai fasin mutum ya tsaya a gida don zai nishaɗantar da iyayensa su yi musharaka da shi a cikin yin wannan sallah to za a ba shi wani kaso na yi ta'awun ala birri wa taqwa Allah ya saka yi mai tabbar ya fahimci idan kai da masu ka da ɗan ka duk za ku tashi yadda in ka taho masallaci za ka tsaya to kai a gida domin iyalan da su yi musharaka da kai kuma ka ba da gudunmawar ta'awun ala birri wa taqwa amma in kai kaɗai za ka tashi a cikin gidan ma kai kai matan ka suna barci baka ta da ɗan ka ba to yadda annabi ya yi a masallaci sallar tarawih sau uku ne ko sauran kuma idan goma da suka ce ka hatta yaran da ba su bala da bai kasar su to kai idan za ka yi wannan to za ka shigar da matarka da ƴaƴanka wajen ka ba da ce mako a kan jirgi wa cikwa za ka sai ka tsaya da gida da su masallaci sosai kenan ala'ayyar halin da idan an lura za a ga matsalar tana da bayan wato kenan ko kai a gidan ko kai a a masallaci amma in ba ka da ƙarfin gwiwa a kan iyalanka za ka iya kare su to ka zo masallaci domin yawan jama'a zan ba ka nishadi da kuma tsayar da shi'ar na addini wallahu ta'ala a'lam wannan kimanin tambaya ta ina azumi wajen karfe biyar na yamma sai ciwon kai ya dame sai na sha magani na manta ina azumi malam azumi na ya ɓaci ko bai ɓaci ba to kamar magana a kai na kuzi a cikin cikin kira wannan yi wani amma da sai ya biya ta ta yawa za a dora ma haraji a gani za ka biya haraji yau a cewa yake malam tambaya ta ina azumi wajen karfe biyar na yamma sai ciwon kai ya dame sai na sha magani na manta ina azumi tumanin azumi na ya ba ne ko bai bace ba idan dai da mantuwa da kake katar wazirin ka yana domin hadisi da nasin ƙwararri da su ce abin da kai da mantuwa an dauke ba da ƙwararri ya ce lafi arzikin da na nufin siya za a lafi ya ce yi na lafi da jawo da ni karfin nasu a nisiya da kwalfata Allah ya dauke ba al'umma ta abin da ke da kuskure da abin da ke da da mantuwa saurakacin da mantuwa da arzikin ka yana nan bai baci ba tambaya ta biyar ce ina eh tambaya ta biyu malam mai azumi zai iya yin burushi da rana wato kamar makilin kenan E zai iya yi idan dai ya tsare komai wajen shiga ma ko domin abin da ya wuce makogoro ya shiga ciki shi ke ba shi azumi shi baki ba ciki ba duk abin da yake baki bai kai ga ciki ba sai in an haɗe shi ne yake zuwa ciki abin da yake bata azumi kuma shi ne sai ya yi ne da uwar hanci to shi ne yake bata azumi da aka kai ka kiyaye ya ga ana yin kasuwa ana kuma kurkuda baki a alwala inda wannan ruwan zai shige ciki a hadiye shi to shi ne za a iya cewa zai fata amma duk iya ba shi ne ba zai fata a zuwa na so na ƙarshe waɗannan ne suke ta addu'a a kan waɗannan bayan allah sun buƙaci a suka su cikin addu'o'i tare da cewa muna yin addu'a ta gama gari su ne operation hattara kuna roƙon cewa Allah ya sa su ma su gama lafiya da muna muku addu'a Allah ya sa a gama lafiya yawa kowa ma muna ba su addu'a Allah ya sa ya gama lafiya eh amma da yake aikin akwai hatsarurruka a ciki to muna roƙon Allah ya sa a gama lafiya eh Allah ya taimake mu gaba ɗaya kuma tsare za mu ci gaba kan aya ta wato 32 a cikin suratul nur na mana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم م. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم نعم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين tabaraka wa ta'ala ya ce bayan da ya bayani a kan ƙa'idoji na fitar mata zuwa unguwa ubangiji ya faɗi wasu ƙa'idoji na idan mace za ta fita kada ta bayyana wato adonta sai ga wasu mutane goma sha uku da muka ambata a jiya sannan mun ambata muku fa'idar ku rufe idanu daga barin kallon mata wannan fa'idar kowa yana da bukatar da ciki akwai abubuwan da suka shafi haske na imani da allah ke sawa a kuce kuma tsarin ɗan adam daga dukkan fadawa cikin tarko irin shi bayan da allah ya bayanin yadda mace za ta fita da kuma waɗanda ya kamata ta bayyana adalci in ta yi ƙarfin ba da shi a gabansu sai kuma ya ba da umarni ya ce wa an ci kun ayyama min al'ayama su ne waɗanda ba su da mata wannan lafazin wasu malamai su ce ya gane wanda bai taɓa aure ba da wanda kuma ya yi auren masu fita dukkan su dai marasa mata ne idan ka taɓa yi ta fita to yanzu ba ka da ita idan ba ka taɓa yi ba to shi ta nan ba ka da ita so waɗannan mutum biyu da ba su da mata sai aka ce ku aurar musu da ƴaƴan na hukumar su ƴaƴa wasu na ku aurar da waɗannan gwagware ɗin da cikin da kuma salihai nagartattun bayan min ibadikum daga cikin bayan da kuke shi wa imanikum da kuma ku yango ku aurar musu wani ya ce in ya komo kufara idan ma'auratan sun kasance fakirai ne mabukata waɗanda ba su da shi kenan yau gudunmu Allah min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa wallahu shi Allah wasi'un alim Allah mayalwaci ne yana yalwatawa ya wadatar kuma alimin masani ya san hanyar da duk zai biya ba su arziki idan ya gada ba sai ce wani ya ci abu allazina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu damar yin aure ba saboda babu kuɗi ba kuɗi wato ba a samu ɗin auren kuma ga shi yana so amma babu kudi bai samu dama ba sai Allah ya ce wani ya sa'afi ya kame kada ya daidai ya zina kada ya zina ya kame ya gaba da ƙoƙari hatta yi wani ya kuma zuwa har Allah ya ta shi da falalar wato kenan ka ji yanzu kai wanda ba ka da kuɗin aure kuma kana son yin aure baka samu damar yin ba ubangiji ya ce maka ka kame ka zama kamili mutumin kirki kada ka yi zina kada ka rinka maganar banza kada ka rinka kallon banza kada ka yi munanan abubuwa ka kame in ji Allah ka zama mutumin kirki da haka za ka tafi gaba har allah sai ya wadata ka daga falalar wanda ba shi da mata ya ci gaba da wani zai da ya fita hudun kita waɗanda ku daga cikin bayan ku suke neman fanta a rubuta musu fanta min ma malakar kaimanu daga abin da hannunku ya mallaka na bayan wani fa wannan lokacin da ake da mallakar bayi zai iya yiwa bawa a ƙarƙashinka ya ce ina son ka rubuta min kuɗin fansa zan yi aiki irin ka kawo maka kuɗi har sai na biya wannan kudin in fanshi kaina in zama to wanda ya nemi wannan daga cikin abin da hannun ku ya mallaka sai Allah ya ce fa ku rubuta musu rubuta musu cewa za ka biya kaza zuwa lokaci kaza ka yi kokari ka nemi kudin ka biya idan ka biya to ka fita daga canjin bauta wa katibuhum allati rubuta musu in alimtum fihim khairan idan kun gane a cikin yanta sunan akwai alheri to ku yi musu haka wa atuhum min malillah kuma ba su daga dukiyar Allah to idan kuna da shi ku ba su shira za ka gaza yawa ana cewa kaɗan tabarwa idan wani ka fara da sabi saboda ka ba su daga cikin abin da Allah ya baka domin su ɗanfi wala ta kure hufa ta ya ta kuma alar ba wannan kuma doka ce akan su iyayen gida da suke da bayi a ƙarƙashin su akwai waɗanda suke da bayi kuma suna tilasta ma bayan mummunan aikin da Allah baya so a wancan lokaci kafin saukar ayar jahilan larabawa suna yin wani abu suna da bayi idan mutum ya ga ba shi da kuɗi ba shi da yadda yake kudin kashewa ko wani abu sai ya kumurci baiwarsa ya ce ki zai ki zina da duk wanda za ki kawo mun kudi to shi ne sai Allah ya ce kada a yi wannan kun ne gane ba ko gane ba wala tuqribu fatayatikum kada ku tilasta ƴan matan ku samari waɗanda suke da karfi kada ku tilasta su alal bibani akan yin zina in a aradna tafassulan idan dai har su ma suna nufin kamewa wato ba ta son yin zina kada ku yi wannan wani tattabo a rabar hayatar duniya domin kuna neman kurula ko kadara ta rayuwar duniya wa man yuri kunna wanda ya tilasta baiwar sa kai zina fa inna allaha ghafur fa inna allaha min ba'di ikrahi to lalle Allah ko bayan tilastawar da suka yi Allah ne gafara kuma tausayi nuna maka idan wani mutum ya tilasta baiwar ta kai zina ba da san ranta ba to Allah ya ce bayan ta yi zan yafe mata saboda tilas kamar yadda muka ambata ne a su cewa Allah yana yafe ma al'ummarsa abin da aka tilasta su da abin da suke da mutuwa wajen ya ce wala kadi an zalla ilaikum ayat Allah ta idan mun saukar da kanku ayoyi mubayyana waɗanda suke masu bayani ومثلا بمثالي جدي دفن من الذين خلوا من قبل بدا مثالا بسكو جدون كابنكو وموعدة الأمام من بين وعد للمتكين دورا في مصدور الله شو اقوي ايوي اي اقوي ابو بوا جيوا كتمو اذا قلنا لا اقوي دماغ لا اسو اورك an gani na biyu idan an kula idan waɗanda za su yi auren nan ba su da kuɗi an ce a tattauta musu a lokacin da allah zai wadata su na uku a ciki allah ya yi alkawari duk wanda ya aure dan allah to zai wadata shi don shi allah shi ne mai wadata na hudu wanda ya ba shi da kwabo da zai biya da dakin aure ubangiji ya umarce shi wato ya kame ya zama ba mai fasadi ba wannan kenan na biyar a cikin ayar allah ya yi magana akwai masu neman samu yancin kansu ubangiji ya ga in sun nemi yancin kan a basu sannan na shida allah ya hana aikin murni da aikin sabo don tana da fawa a kan mutum ka saka shi ya sabo kada a yi wannan sannan a ƙarshe Allah ya nuna cewa wanda duk aka yi masa tilas ya yi sabo ba da sarrar ba to Allah ya ce zai iya fi masa abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske bari mu ga kafin mu shiga makasik na yin aure domin da yawa daga cikin masu yin aure ba su san manufar aure ba da yawa idan ka tara su ko mata da ake auren su da yawa su san manufar auren kawai da ya mutane wani ma inda za ta tambaye shi me yasa kai aure su a ah, to a yi shi ma ga ana yi ne kawai saboda haka inda yana da kuɗi ba biya ba za ta ga mata kai hada garke guda sun tafi gidan biki amma da za su zo shiga gida ka tsayar da su ɗaya ba ɗaya kana musu intabi ni kan mai yasa Allah ya shaɗanta aure ba za su iya biya ma ba za su iya ba da yawa daga cikin su ba za su iya ba to haka shi ma wani wasu ba daga cikin mu sun ɗauki manufar aure kawai ne in an daura a ita boris da mashin wasu abin da suka ɗaukar kenan wasu ba sun ɗauki harkar aure shi ne su gano mutane a abuwa su ɓanne da lantar mashin su ta gudu sai suna ganin kamar shi ne auren wasu kuma suna ɗaukar cewa kawai su zama kamar ɗan ƙwaya a kan hanya motar ma da suke cikin ita ma a saka ta kasa ƙwaya ta yi amaye ta yi can ta yi can kamar za ta faɗi kuma ta dawo wasu duk sun ɗauka wannan shi ne wasu kuma abin da suka dauka aure shi ne yin anko kullum kai farar gare da abokan ka shi kenan su rinka a rinka da fara an gani shi kenan a zo a shi daukan hoto wannan shi ne kawai wasu suka dauka yin aure me ake me wanda me yake aure so shi kenan manufar auren ta tsaya a haka in dai haka ne to ban ma san manufar yin aure ba to ka saurari musulunci zai gaya maka dalilin da ya sa aka shar'anta aure idan ka bi aure akan wannan za ta tsira idan ka bi aure akan ruhu kuma ba inda za ka yi shi za ka ta gani da ku da matan ku yi sati guda kuna bori ku yi sati guda kuna ɓata gari a dafa tuwo a ta zuba ba ku yi sati guda kuna godar kai wani yana kiɗa kuna rawa ana cewa su jirgin kan girgizatan duk kai koyi kai har yanzu ba ku gano manufar auren ba duk abin da kuke saboda haka sai zama cewa sai a gama auren saboda ba a san manufarsa ba bayan sati biyu ko sati uku sai ka samu ana ta faɗa tsakanin ango da amarya saboda manufar auren ba a bi kuma ba wannan ce ba manufar shi kuma wani ya ɗauki aure kawai shi ke nan a yi ta zuwa da masu shi ke zai shi ne duk waɗannan ba su bane hanyoyi saboda haka aure yana da manufa yana da manufofi wanda in mun zo kansu ne za mu yi magana amma bai bari mu dawo wajen shi malam ibnu kadir wannan da yayi magana a kan wannan ayar kafin mu zo ga waɗannan abubuwa shi aure a cikin addini babu abin da aka sharɗanta shi don a kone kuma ya zama to akwai lada sai aure idan ka ɗauki azumi yanzu da ake ba kolewa a cikinsa illa kwankwaɗon yunwa da ishiruwa da gajiya da komai kana yi da imani amma ba da kana jin daɗi ba a da zai ba zuwa ke na jin daɗi yunwa sai da kwankwala kaga wannan ibada ce imani ya sa ke yin ta idan ka ɗauki aikin rukuni na zarta a ce wajen abin da ka mallaka ko na dabbobi in ya kai misali ko na amfanin gona in ya kai misali ko na ruwan kuɗi in ya kai misali ka cire abin da aka ce ka cire ka ba mu wani mutum ko sannu baya maka haka kawai yake wucewa wata ba aiki da ita kawai amma Allah ya ce ka bashi kudi ba wani magana daɗi ba sai dai kai imani amma ba wani daɗi ba ne imani ne kawai idan ka ɗauki rukuni na aikin hajji sai wanda ya yi sai ka zargi tuni makka ba ka da biya yi wala ba ka da biya yi a makka ba wani magana biya yi da shugaban ƙasa da ban da ƴan majalis da sarakuna duk wanda ya je makka da ya yi ba kowa ba ta da biya yake ba ba mai maka wafi sai yi da kanka kuma dole ka samu wani mayafi ko baka iya yaguwa ba sai ta yaku wallahi ma shara na kai tafiya Ba ko da daɗi ana yi ne saboda imanin haka rukunan nan na addini sallah kaga ita ma ba ta jin daɗi tana barci ake kiran dole ka zo kai sallah ba daɗi ba mai imani ne wala imani ne amma ka ga aure shi akwai holewa a cikin kuma ibada an gani abu ne wanda kake sha'awa kuma aka yarda maka saboda wasu dalilai don haka shi gaba ɗaya komai na zama na aure za da cewa na ado ne na gonewa ne kai kai wa matar ado ita ma ce maka ado duk dai abin da ka sani har ga ce ta gole to amma dai ba mu ga wannan magana to anan ma da ibnu kasir ke cewa اجتملت هذه ayatul الكريمات waɗannan ayoyi da muka karanta masu girma da kimar daraja al-mubayyana ko al-mubayyana wacce take bayani ala jumalin min al-ahkam al wanda ta tattaru akan wata jimla ta hukunce hukuncen da aka hukunta wal awamir al-mubrima da kuma umarni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikinsu ya ce wa an kibul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum sai ce haza amrun wannan umarni ne wanda Allah ya yi bitazwij da ayi aure a auren وقد ذهب طائفة من العلماء wani bangare daga cikin malaman sun tafi ila wujubihi zuwa ga cewa aure wajibi ne amma ana cewa ba a kan kowa ne aure yake zama wajibi aure yana zama wajibi a kan mutumin da yake da sha'awa in bai yi aure ba zai yi zina yana jin tsoron kuma yana da abin da zai ciyar da mata yana kuma kwaɗayin samun tsada wani aure ya zama wajibi ya yi domin na farko in bai yi ba zai afka magana sannan yana da sha'awar mata sannan yana da kudin da zai ciyar da mata sannan yana kan ƴaƴa wani aure ya zama wajibi a kan akwai waɗanda aure suka zama sunna a kan wanda misali wato shi ko da bai aure ba zai afka ba ba amma yana son ƴaƴa to kaga wannan aure ya zama sunna a gare shi yayi domin ya samar da ƴaƴa na gari akwai wanda shi kuma ba 'ya'yan ne suka dame shi ba da dai sauran dukkan wasu abubuwa amma dai yana da buƙatar kamala da wasu abubuwa wannan an so ya aure akwai kuma wanda ake kallon cewa auren haramun ne a kan shi ne wanda ba zai iya rike matar ba ba shi da ƙarfin da zai iya saduwa da ita ba zai siyar da ita ba ba shi da kuɗi kuma ya je aurota. ta to wannan cutarwa zai domin duk abin da ake nema na auren ba shi da shi to shi zama da yake a nan وقد ذهب طائفة من العلماء وصدق كما لما يكون تبي izuwa ga cewa aure wajibi ne ala kulli man wato man kaddara ne dukkan wanda man kaddara ne wanda yake da iko a kansa wantajji kuma sun kafa hujja bi zahiri qawlihi sallallahu sun hujja da zahirin fadin annabi da yake a cikin hadisi wanda aka ruwaito daga manzo Allah wanda Imam Bukhari ya fitar da shi daga hadisin dan Mas'ud yake cewa ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa su annabi ya kira matasa don sun suke da bukatar aure ya ku taron matasa in ji manzon Allah manistaba minkum alba'ata wadda duk ya samu dama daga cikin ku na alba'a alba'a wanda ya fassara shi da kudin aure abinda za ka bayar a gudanar da halin aure kana da wannan kaga daga nan kenan maganganunmu na shekarar jiya suke da magana abinda ka samu wanda za ka bayar a yi aure shi kuma abin da za ka ba da a sadaki sadaki ne saboda haka kwanan baya wani ya da tambaya a kansa mun kasa ba da amsa saboda wasu da dalilai kamar yadda muke bayani a wancan lokaci wanda biyar za a abin da zai bayar na halittin aure ya faru to annabi ya ce fal ya ya yayi auren duk wanda yake da abin da zai biya na ya aure to ya aure fa innahu mazala fi shi yin auren ar lil-basar ayi aure shi ne yafi garin da idan ba jiya da magana cewa mata sun da idan ba su da ganin maza kuma maza an ce su rufe idan su ga garin mata to ai idan kai auren ta huta da rinsa idan ya za annabi ya ce auren shi ne ya fi da rinsa idan sannan wa a lil farj kuma auren shi ya fi ka tangance farjin mutum da ba zai je ya zina ba tunda kana da mata ita ma tana da miji wa mallam ya yastati wanda ba shi da ikon ya yi auren ba shi da alba'a kai da kudin auren fa alaihi bisaw manzo Allah yake to na umarci shi da ya rinka azumi ka rinka yin azumi fa innahu lahu wija to shi yin azumin lallai zai zame maka wija wija'u shine abin da zai karya baka sha'awa wato kenan ba za ka yi sha'awar mutu ba azumi yana da cikin abin da zai ba maka karyar da sha'awar to yanzu kaga yanzu allah a annabi ya ce taron matasa duk wanda ya samu kumin aure ya wuce kaga kila wani in ya samu kumin a guje zai tafi a wurin ko to wanda bai samu ba kuma ya kamata ya tafi a guje ya rika yin azumi ba haka bari a guje masa ka rungume a zuwa to amma kuma za ka samu idan ka kasa samari kashi gida goma idan ba sa'a ba da wuya ka samu kashi biyu suna yin azumi don kare sha'awar to me yasa me yasa ba za ku ko ba za ku yi magana ba ah, ku yi magana ba tun da yanzu annabi ya ce ku yi azumi idan dai ba ku samu kudin auren ba to ku rinka yin azumi saboda wannan shi zai karya muku sha'awa ba za a samu fasadi ba a cikin al'umma amma ba ka da kudin aure kuma aka yi rashin sa'a imanin ka ya dan girgizu aka sake rashin sa'a ka samu isasshen tuwo ka ji ka koshi ko ba gaba kuma aka sake rashin sa'a aka samu wata ita kuma ba kamammiya ba tana giggirmawa a tsakani tana ɗan jujjuyawa haka kawai ma ba kai magana ba tana cewa barka ne kaga idan ba a yi sa'a ba idan ba a yi sa'a ba mai zai faru fasadi to amma idan yunwa na azumi ya gana da sada yana da wahala kuma kai magana da cewa yanzu za ta yi haka ne ko ba haka ba to shi yasa annabi ya zaba muku yin azumi yanzu za ku yi kenan a ina ka ji shiru shiru ba hmm, amma lokacin da muka ce ba wani kan sani bai a ba ni kabbara da kai amma da muka ce annabi ya ce azumi kuma sai aka yi lafar ke eh. Allah ya taimaka shi yasa muke ta addu'a Allah ya kawo saukin auren Wannan da kuke jira da yake Allah ya eh. wannan kenan hadisi na biyu ko na uku a wannan ayoyin kamar yadda malam ya kawo waja a fi sunan ya zo a cikin sunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa manzon Allah yana cewa tazawwaju sai ta tawala tanasalu fa inni yace muba'in bikum al-umam yawm al-qiyamah manzo Allah ya ce tazawwaju ku yi aure sannan yake kuma da ku hayayyafa ku haihu tanakalu shi ba na magana akan haihuwa fa inni mubadin yace ni zan yi alfahari bikum da ku a sauran al'ummomin da suka gabace mu kafin mu yau malkiyama ranar tashin alkiyama wannan hadisi shi ne wasu mutane suke ta haihuwar har ma abin da ba za su ne daukan nauyin ba. amma a haƙƙi na addini yana son duk ɗan da ka haifa to ka tsaya da haƙƙinsa kafin ya fara ɗaukar nan haƙƙin kaga lokacin yana daga cikin haƙƙinsa ka sama masa uwa ta gari in an zo aure ba ba daurin dan kallabi ake kallo ba a'a uwar wace ce saliha ce domin ƴaƴanka ya kamata su samu uwa saliha ko to sai ka kula ya za ka samu mace saliha ko wannan shine sai ka koma ma Allah kana roƙonsa shi za a wancan karon da wani ya tambaye mu ya za a fara neman aure ina jin mun faɗa ko yadda ya kamata a ji amma da yawa daga cikin ku suna kallon bodi yawa da yawa kallon bodi suke wani ya ce a sai fara wani ya ce sai kaza wani ya sai kaza ba wai ma addini yake duba ba ba tarihin yake nuna yake duba ba shi in ya ga dama ko ƴaƴan da za su masa duka za ta haifa to ta je ta haifa bai damu ba haka ake tafiya a imanin galibi haka ake tafiya to abinda ake son ka duba ba wanda ya ana ka dubi kyawu amma kyawun ya zama kyawun salihanci na ibada kyawun jiki amma idan kyawun jiki ne kadai kake dubawa ba ka duba addini da kuma ƴaƴan da za su haifa da gaba zai ba su tarbiyya saboda idan ka kalli gida duk wani gida da ka sani idan ana samun awa ashirin da hudu a wuri da kwana to za ka samu uban 'ya'ya ɗaiɗai ne wanda za ka samu yana iya zama da 'ya'yansa awa goma awa goma sha hudu ya rabu ɗaiɗai ne kuma a cikin awa goma za ka iya samun watakila shida daga cikin su bacci yake da daddare nan sau da suke nan ƴaƴa sun fi kusa da sun fi kusa da uwarsu to idan kai wasa ka samu wata shiririta mai kan jiki wadda kake so amma ba ka damu da addini ba ballagarar ha'inci take maka barauniya ce ma kila ba ta iya tsaye amana jika kudin ce bananka ma biyu bisa uku a dashe kake yi da dai sauran har ƴaƴan da kuka haifa za su zo su koyi munafurci domin wasu ƴaƴan yanzu sun fara koyon cewa idan sun je aika su dawo su gaya ma uwarsu magin ya tsara kuɗi shi ma so yake nasa, domin ya gane uwar kullum a dace take a cikin kudin ubansu matsala ce ko da ta yayin da sun suna yara sun ɗauki munafurci to shi yasa idan kai auren ka haifa to ka sani akwai haƙoƙi wajen sun talatin da uku na ɗan kai haka haƙƙi talatin da uku waɗannan haƙoƙin ɗaiɗai ne za ka iya samun magidanta da suka sauke guda goma a cikin manya-manya da aka fi damuwa da su su ne ilmi tarbiyya ciyarwa yi musu sutura janyar su saka su a makaranta waɗanda su ne manya-manyan da suka fi in an same su to sauran koda ba su samu ba yaron zai samu na farko kana kula da abincin za wato ba sai ya fita ya ci yawon banza bai ta samu abinci da yawa iyaye da sun ta ciyar da su sai sun fita sun nemo abinci to daga wancan gudun suke lalacewa haka ne ba ka sauke ba sannan kuma duk wanda ya saka cin waye da ɗansa da zai fice zai nemo abinci ba shi zai nema magan abinci ba to wannan yaron kada kai masa magana zai je makaranta a ba zai je to shi kenan ta fara tara ma al'umma kaya ce ta haifo ma al'umma bala'i domin daga zarar bai samu abincin ba bai je makaranta ba to kaga babu maganar tarbiyyar ilimi tarbiyyar imani so daga nan in ba a yi sa'a ba duk inda ya samu kayan wani kuma zai ɗauki, ko to kaga shi ya za a ibn kayyim yake cewa idan ka ga ƴaƴa sun lalace to kashi tamanin na lalacewar su daga wajen iyayen da suka samu duk ɗan jaye-jayen da kake kallon sai da iyayen da suka yi sakaci suka fara bari biya maka abin da ya zama ce maka sai da iyayen da suka sauka sun nan suka fara shi da yawa idan ka haife shi ka haife shi ne bai san kai waye ba a lokacin da aka haife shi to har ya zo ya gane yau da kullum ya bude idanu sai yake gani daga kai sai uwarsa Allah ma bai san Allah ba haka ne so idan ya fara magana kalmomin da kake maimaita su a gabanka da su yake fara koyon magana sannan kuma idan har ya fara tafiya to in kake za ka fita ka bar shi a gida to in baka sa ba sai da wayo da dabara domin haka kawai zai tafiya ya ka saboda tsabar tasiri da kake da shi haka uwarsa duk inda ta juya a cikin gida ita yake ne to yanzu yaron da ya zama to haka can sallah idan za ki yi yaron zai zo ya tsaya a gaban in kin sunkuya zai kuya in kin tafi jada zai tafi shi wanda zama mai kike ba saboda tsabar tasirin da kike da kuma idan Allah ya sa kin zama irin gwadogwadowar mata ne wanda ba ta iya yin aro a gidan mijinta sai in za ta je anguwa to duk ranar da ya ga kin yi wanka za ki saka kaya masu kyau zai ce da shi za a tafi saboda dama ba ki saba yin ado a gaban mijinki ba ke kawai ganjiga za ce haka a cikin gida akwai matan da haka suke ba sa yin ado ba sa wanka ba sa tsafta ba sa komai in kaga sun yi wanka za su sa kaya ko asibiti ko za su je gidan biki to saboda haka yanzu ya gane duk ranar da ya ga uwarsa tana ado to shi ke kenan zai zana ni ma da ni za a yi wannan tasirin uwar da ke nuna maka da tasirin uba dan Allah irin wannan yaron da ya taso da wannan shekara biyu shekara uku shekara hudu a sai har zai kai shekara ashirin ba ka rabu da shi ba a wannan tafiyar kuke tafiya zai je ya sha kwaya to kenan wato daga ya zama shekara bakwai shi da ya sa shi a firamar sai ka sallame shi da sauran yara ka sai da ya kai abin da zai ko kula da shi ba ka sai ka zo ka kwanta a gida ma baka san inda yake ba wa ya lalata shi to idan wani ya zo ya ɗauke shi ya ba shi kwaya sai a yi sai ka sai an bata maka yaro sai ka bari da ala wannan ko ba gaskiya ba ne ba. to shi za duk wasu yaya da kaga cewa sun lalace kashi saba'in in ji al qayyim iyayen su ne suka lalace su mutum ya zo ya haifa shi ya a ta haihuwar kafin ta haifa ka rika kafin ɗanka zan yi akwai haƙoƙi a kan ka duk wanda ka kawo shi duniya sai ka nima maka haƙƙin kafin ya zo shi kuma ya mayar maka da naka haƙoƙin domin akwai haƙƙin uba aiko akwai kuma haƙƙin uwa so dole sai ya bi wadanda ta wannan hanyar ake samun yara na zartattu? amma ba a yi ba to kada akwai matsala to wannan shi ne ya kai mu ga samun yanzu za ka ga wasu suna shan kwaya wasu suna wane sai mutum ya zai ce maka wa yaron ya ce karfin sa a lokacin da in kace za ka fita kasuwa ma ko gurin aikin ka zai tafi ya bika bai fi karfin ka ba sai yanzu ai baka yi man training bane na soyayyar da Allah ya hada tsakanin ka da shi amma da kai man training din wannan soyayya ta tsaya kwarai kan wannan al'amari to da yaron ba zai kwanta ne domin shi Allah shaidar ba da ya ba shi ne duk yaron da ka gani mun turo shi duniya da addini muka turo shi ba mu turo shi haka kawai ba ya tafi in yazo duniya iyayen da suke bai da shi ba yahude ko ba majusi ko kuma ba nasari iyaye ne haka annabi ya ambata na ga laifi na iyaye ne kashi saba'in cikin ɗari na su ka daina zuwa kana kuka da ko gwamnati ko 'yan siyasa ko na abu kuma da haka kai ne baka tsaya da haƙƙinka ka da ka tsaya da haƙƙinka ka duk 'ya'yanka biyayya za su mata shi yasa da annabi ya zo magana yake cewa kullu mawlud duk abin haihuwa da ta sani yulad ala fitra an haife shi ne akan addini da hali na gari sai ya ce illa anna abawahu ya ce sai uwarsa da ubansa su suke mayar da shi marar addini su suke mayar da shi ba majusi su suke mayar da shi ba nasari ko kuma su mayar da shi mai al'adar yahudu an kira wani daga cikin mutane wanda aka ce ya bata ma ƴaƴa annabi ya kira ko kai ya kira ba kai ya kira ba kai ne kai da kuwa da uba kai Allah ya zaɓe ya abin nan ya ce kai ne ka bata su ba wani wanda ya zai bata maka sai da sai da sai sakaci sannan aka shigo kuma qur'ani ma da yazo magana cewa ya allazina amanu yace ku anfusakum ku tsayar da kanku sai ce wa ahlikum da matanku da 'ya'yanku duk ku tsaya a kan su sun yi abin kirki an kira gwamnati ne a wurin wa aka kira kai da uwa ku aka kira kuma wallahi tallahi ku Allah bai tambaya sai ba a nake ta kullukum rari a kullukum mas'ul an ba ku ciwo kuma wallahi an tambaye ku Da haka akwai sakacin iyaye kashi saba'in a cikin tare na lalacewa ɗaɗa sannan wani mai siyasa ya zai samu a banza ta bar shi a banza sai ya ɗauka haka shi ma shi ɗan ya zai samu ta bar shi a banza sai ya ɗauka wani ma wanda sai zai masa rubutun shafi shi ma ka bar shi a banza sai ya ɗauka shi kenan sai a yi ta maka abubuwa sai kuma ka fara shiga ya za a yi to ka makarwar saboda ka iyaye ke kun tsaya lokacin yana karatu na lokacin yari yi za ka yadda a zauna a to idan za ku yi ba kuma fara ta hajji zai sai a jona a kwanan da ana ta hajji ba magana ba tsayawa za ka a yi sallah da ta dare ba za su tsaya ba yanzu daga mun ce to a yi sahu za ka sun fara fita ana cewa a yi sahu za a fara fita sau da aka samu aji ana sun ce gobe idan allah ya kai ma tora akan matsatsi na azawa manufar yin aure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 a bayan kana suna da bukatu iri daban-daban Allah ubangiji ka biya mu kowa bukatar shi Allah muna roƙon ka ya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya ka ba ta zaman lafiya Allah waɗanda suke mulki a ciki muna roƙon ka ka taɓa bukatun wajen tausaya ga wannan al'umma Allah Najeriya mu muna kaiwa ga muna kai ta gare ka ya Allah kai ne mai komai Allah ka ji tausayi mu ya Allah fara na cikin tunan da ta mutane da kashe-kashe muna roƙon ka ya Allah ka bar jini ka sauƙaƙar da waɗannan al'amar idan waɗanda suke tada fitinan nan za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba kai maganin su ya Allah ban yi kada ka ba su nasara azzalimai ya Allah ka karya su ya Allah muna roƙon ka ya Allah ubangiji duwar da ya rasa ka ba shi Allah marasa lafiya mu ka warkar da su ya Allah lafiya ka tsara mu ya Allah ban yi muna roƙon ka ya Allah ka haɗa kan musulmai ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah ka ƴanta mu daga cikin cikin waɗanda ka sa mu daga cikin waɗanda kake a wannan wata din ya Allah wani ne ka karbi azumin mu ka karbi ibadun mu ya Allah ya Allah an kawo mu ka karba ya Allah wani ne ka fito sai ya Allah kai mana rahama ka ji kan mamatan mu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ya Allah muna roƙon ka aljanna ya Allah muna roƙon ka aljanna Allah muna roƙon ka aljanna ya Allah muna roƙon ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ya Allah Allah ta amsa waɗannan addu'o'i ya Allah ta rabbana la tuna bi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi